Dukun da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Wata fashewa a wata haramtacciyar matatar mai a kudancin Najeriya ta yi sanadiyar kisan mutane akalla 80 a cewar hukumar agajin gaggawar kasar. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su kai ziyara birnin Kiev a yau Lahadi. A ƙasar Faransa a yau Lahadi 'yan ƙasar suka fara kada kura'a a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu wanda ake fafata tsakanin shugaba mai ci Emmanuel Macron da Marine Le Pen ta jam'iyyar National Rally. kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da 'yan siyasar ghana ke kokarin kore hasashen kungiyar eiu ta london kan kuskuren gwamnati ta fuskar tattalin arziki da kuma kuskuren 'yan adawa ta fuskar siyasa wani kwararre ya yi gargadin cewa in mun duba daga 2008 zuwa 2020 wanga kungiya sun yi sinkaya gwamnatin da zai lashe zabe da jam'iyyar ma baki daya ina ji idan suka yi magana ya kamata mu doki magana nan da muhimmanci kwarai da gaske Za kuma ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ba da damar gudanar da sallar kyamun laili ta goman ƙarshe a masallatai goma sha ɗaya na yankin Difa saboda alamar kyautatuwar tsaro. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim kan gabatar. za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare za kuma a ji fallar azumi albarkacin watan ramadan amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wata fashewa a wata haramtacciyar matatar mai a kudancin Najeriya ta yi sanadiyar kisan mutane akalla tamanin a cewar hukumar agajin gaggawa kasar. Fashewar ta faru ne da yammacin shekaran jiya Juma'a a wani wuri tsakanin jihohin Rivers da Imo da ke kudancin kasar a cewar 'yan sanda. mun gano akalla gawarwaki tamanin da suka kone a wurin abinda ifayin ji?" jami'in hukumar agajin gaggawa ta nema a yankin ya fadawa kamfanin dillancin labaran afp kenan ya kuma kara da cewa ta yiwu adadin ya karu sannan ya ce mun samu labarin akwai gawarwakin mutane da yawa a dawa a yayin da wasu ma'aikata da abokan harkar haramtacciyar matatar suka yi kokarin gudun tsira da rayukansu ina jiya kuma ce motoci da dama da suka kone da jarkokin da aka yi amfani da su wajen satar danyen man duk suna baje a wurin wannan lamarin dai shine na baya-baya da ya faru a ƙasar najeriya mai arzikin man fetur cikin 'yan shekarun nan Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su kai ziyara Kiev a yau Lahadi. Jami'an Amurka za su kawo mana ziyara zan gana da sakataren tsaro Lloyd Austin da Anthony Blinken abinda Zelensky ya faɗawa manema labarai kenan a jiya Asabar. Wannan ita ce ziyarar aiki ta farko da jami'an gwamnatin Amurka za su kai tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Sai dai jami'an Amurka ba su tabbatar da ziyarar ba. A jiya Asabar, jami'an Birtaniya sun faɗi cewa sojojin Rasha ba su ƙara samun wata gagarumar nasara ba, duk da cewa sun sanar da sake kai farmaki a yankin gabashin ƙasar, yayin da Ukraine ta ayyana dokar hana fita a faɗin ƙasar gabanin bikin Easter da ɗaɗɗiyar ɗarikar 'yan Orthodox a yau Lahadi. Ukraine ta ce dakaran Rasha sun daƙile yunkurin kwashe farar hula daga birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya. A yau Lahadi 'yan Faransa suka fara kada kuri'a a zaben shugaban kasa zagaye na biyu wanda ake fafata tsakanin shugaba mai ci Emmanuel Macron da Marine Le Pen ta jam'iyyar National Rally. Macron na a matakin sake lashe zaben shugaban kasar don wa'adin shugabancin shekara biyar karo na biyu a zaben na fidda gwani. Amma duk da haka samun rinjaye a kan Le ya dogara ga wani babban abu mara tabbas wato masu kada kuri'a da za su yi zamansa a gida su kifa fita zaɓe. Samun nasarar Macron a zaben wani abu da ka iya yin tasiri sosai ga makomar kasashen turai da kuma kokarin kasashen yammaci na kawo ƙarshen yakin Ukraine za ta sa Macron zama shugaban Faransa na farko cikin shekaru ashirin da ya sake samun wa'adi na biyu. Dukan ra'ayoyin jama'a 'yan kwanakin nan sun nuna shugaban ɗan shekara 44 mai goyon bayan muradan turai zai yi nasara, amma duk da haka akwai bambanci sosai a ratar da ke tsakaninsa da abokiyar hamayyarsa 'yan shekara 53 mai ra'ayin kishin ƙasa daga kashi 6 zuwa kashi 15 cikin 100. Har ila yau ra'ayoyin jama'ar sun yi hasashen cewa mutane da yawa ko dai za su kada kuri'a ba tare da zaben wani ba ko kuma ma ba za su yi zaben ba gaba daya to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu gana inda cibiyar nazarin tattalin arziki da siyasa ta EIU mai headkwata a birnin London ta ce darajar takardar kudin ganar wato cd na iya ƙara faduwa zuwa ƙarshen wannan shekarar kuma jam'iyyar adawa na iya cin zaɓe musamman ma idan ta canza ɗan takararta na shugaban ƙasa hasasoshin da tuni suka fara janyo cece kuce a ganar hawa abdulkarim gare ki hasashen ya bayyana cewa cd 7.8 zai ci gaba da tsayawa kwatankwacin dala ɗaya wasu masanan tattalin arzikin ghana ba su yi ra'ayi da cibiyar nazarin eiu ba malam hanza adam attijani masani kuma mai sharhi akan tattalin arziki ya mana ƙarin bayani to yana jin wanga research da suka yi in ka duba ababen da suka gwada sun ce kasan na fama da lamari na tattalin arziki ya gurbace in kuma ka duba amma gwamnati ta bangaren shi ya yi wasu matakan da yake za a introduce 2 billion dollars a saka cikin economy yadda za a yi a magance lamari na faduwan cd da sauransu ga lamari na e kuma gwamnati zai samu revenue wurin nan to yana jin idan gwamnati ya tabbatar da wayannan ababa baki daya to ya yi wahala cd ya fadi daga 7.86 har wanga karshen shekara. Daga cikin nazarin da cibiyar EIU ta yi ta ce jam'iyyar adawa NDC ke da alamun lashe zaben shekara 2024 amma sai ta canza dan takararta John Dramani Mahama wato tsohon shugaban kasar Ghana ga abin da Malam Mugis Mahadi communication member na jam'iyyar ya faɗi. To mun amince da wannan reportin su amma nauyin saki flag bearer mu ne ba mu amince da su ba don akwai mutane da suka kwai cikin NDC wanda za su su lashe zaben amma ba wanda ya kai his excellency john dramani mahama kowa ya san abin da ya yi between 2012 to 2016 kowa ya san inda ne gane yake kafin ya sauko kowa ya san irin shirye-shiryen da ya shimfida yau wanga gwamnati suka zo suka bata wannan al'amari duka a bangaren jam'iyya mai mulki kuma awali muhammad communication member na jam'iyyar npp na goyon bayan nazarin cibiyar eiu in kika duba duk wani abin da suke faɗi game da ghana especially in dai batun election ne ba shi wani ya faɗi ma lalle tsohon shugaban kasa in ya zo bai iya ya lashe zaben ba saboda in ka duba shekara hudu da baya bai iya ya yi aiki sosai ba don saboda akwai abin da ake kiran shi dumso ana kashe tila ko da wani lokaci saboda fitilar lantarki bai tsayawa yau fitilar lantarki yana tsayawa na biyu shine in ka duba economy nan ka duba gdp growth Malam Hamza Adam Atijani masani ko mai sharhi akan tattalin arziki ya yi sharhi a batun. Economist Intelligence Unit cibiya ne da ke zaman kanta a garin London. Cibiya ne da suka kware abin da ya shafi research musamman ma lamari na siyasa sannan kuma da tattalin arziki. To wanga shekara research da suke na shekaru biyar biyar sun kawo Ghana inda suka yi maganganu da dama. Na farko sun yi magana ga cewa zaben da zai na 2024 jam'iyyar NDC ke da chance su lashe zabe amma ya kamata su sake maga tuta. In mun duba daga 2008 zuwa 2020 wanga kungiya sun yi sinkaya ko kuma ce sun predict gwamnatin da zai lashe zabe da jam'iyyar ma baki daya ina jin idan suka yi magana ya kamata mu doki magana nan da muhimmanci kwarai da gaske hawa abdulkarim yankwani a sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to a gaida wa'u ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya akwai tabbacin za a yi aikin hajji a wannan shekarar bayan da aka kwashe shekara biyu ba a yi ba sakamakon annobar coronavirus da ta kara da duniya Hukumar alhazai ta Najeriya ta yi hasashen kudin kujera zai karu zuwa naira miliyan biyu da dubu dari biyar saboda yanayin canjin dala Amurka. Da a yanzu ake sayar da dala ɗaya a kan naira ɗari hudu da goma a ka'idar gwamnatin tarayya. Wasu maniyata sun koka a kan ƙarin kuɗin. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Wannan ƙarin sama da kashi hamsin cikin ɗari ne daga naira miliyan ɗaya da maniyata suka biya a shekara dubu biyu da sha tara kafin barkewar cutar corona da ta daƙile hanyoyin gudanar da aikin hajjin har na tsawon shekaru biyu. Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Zikirullahi Kulle Hassan ya ba da hujjar ƙarin kuɗin. The exchange rate in 2019 was 306. The official exchange rate as approved today is 410. That is 34% increase in foreign exchange cost. Kulliya ce hasashen karuwar kuɗin kujerar ya biyo bayan kuɗin ƙasashen waje da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tsadar kayayyakin. Kulliya ce an samu ƙarin kashi goma cikin ɗari na kuɗin kayayyaki da kuma ƙarin da ake kira VAT da ƙasar Saudiya ta ɗaga shi daga kashi biyar zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari. Kulliya ce an sayar da dalar Amurka naira ɗari uku da shida a lokacin aikin hajjin shekara dubu biyu da sha tara amma yanzu ana sayar da dala ɗaya akan naira ɗari hudu da goma ne. Wani abu da ya ɗauki hankali a batun aiki aikin hajjin shine kujeru dubu arba'in da uku da takwas ne aka ware wa Najeriya saɓanin dubu casa'in da biyar da ake bata a shekarun baya. A cikin yawan kujerun jihohi sun samu dubu talatin da uku da ɗari tara da saba'in da shida yayin da dubu tara da talatin da biyu za a warewa masu yawon buɗe ido masu zaman kansu wato tour operators a turanci. Sakataren hukumar alhazai ta jihar Neja Umar Makun Lafai ya yi tsokaci. Alhamdulillah muna ma Allah godiya mai kowa mai komi da ya ba mu dama muka ga wannan ranar da shekara shekara duke na ba aikin haji ba mun dauke shi ne mukaddari daga Allah yau kuma da ya bada dama muna godiya gare shi kuma mu an yi itifaki cewa duk wanda ya aje kudin shi da mu a rollover na 2021 su da kujeran ga tukuna idan sun cinye kujeran shikenan in ba su cinye ba abin da ya rage kuma gwamnati za ta yi aiwatar da abin da za yi amma za mu fara aiki ne akan wayanda suka bar kudaden su da mu a 2020 da 2021 maniyata da suka yi amfani da adashin gata za su fara samun kashi 60 cikin 100 na kujerun kafin a raba kashi 40 cikin cikin ɗari wa sauran maniyatan. Hawa Kulu Adamu tana cikin waɗanda suka biya kuɗin haji ta adashin gata. A gaskiya lokacin da aka ce za mu yi adashin gata na ji daɗi kwarai da gaske ba wai ban ji daɗi ba abin ya yi min daɗi don da na fara adashen ban ji nauyinsa ba amma yanzu da aka ce an ƙara kusan wajen miliyan ɗaya gaskiya abin bai min daɗi ba don a yanzu ina zan samu miliyan ɗaya tsakanin yanzu zuwa wata biyu har in kama hanya in tafi aikin hajji sai dai masha Allah. Jihohi uku ne suka samu kujeru mafi tsoka. Jihar Kaduna ta samu kujeru dubu biyu da ɗari hudu da casa'in da ɗaya sannan Sokoto ta samu kujeru 2,404 sai jihar Neja mai kujeru 2,256. Jihohin Bayelsa da Imo da Rivers ba su samu kaso bana ba saboda ba su cika sharuɗan ba da lasisin gudanar da aikin hajji ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina da wannan rahoto a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa inda bayan shekaru wajen bakwai da hana sallar kyamun laili da goman karshe a yankin Difa saboda dalilai na tsaro yanzu hukumomi sun baiwa masallatai wajen goma sha ɗaya damar gudanar da sallar saboda kyautatuwar tsaro. To sai dai an ce an ji harbi kusa da biyu daga cikin masallatai goma sha ɗaya ɗin da aka baiwa damar gudanar da sallar ta kyamun laili daga difa ga abubakar isa da rahoton. sai dai hukumomi na difa sun gindiya wasu sharudda na farko shiga masallatai kahin karfe goma sha ɗaya na dare da kiyaye dokar ta bace. To yaya al'umma ta difa ta ji da wannan matakin bayan shekaru bakwai da dakatar da sallah ta ƙiyamun laili ga ra'ayoyin wasu daga cikin mazauna jiha ta difa. Muna roƙon gwamna inda hali amma yadda ya sa ya saka mun wannan hanyar na aje a yi sallah da ƙara ma mutane lokacin nan kamar irin na da. Aka bar sallah ƙiyamun laili a wannan shekara bakwai da babu babu daɗi ko da yake barin da aka yi masallatai guda tara aka bari. Haka ma muna gani sun sun yi kaɗan amma duk da yake lada ake nema abu ne mai kyau mun gode wa Allah. Muna farin ciki kuma muna addu'a Allah Ubangiji ya ƙara kawo kwanciyar lahiya. To sai dai a cikin masallatai goma sha ɗaya da aka baiwa izinin gudanar da sallah ta ƙiyamun laili an samu masallatai biyu da suka ƙi gudanar da sallar al'amarin da kuma ya saka wasu masallata cikin rudani ga abin da ɗaya daga cikinsu mai suna madam aji kolo ke cewa. Ni a jiya ni akwai masallatai masallaci a guda biyu da ni da yaran gida da mun ka yi ba mu samu sallah a wurin nan ba kuma ba a gai mana dalilin da yasa ba su yi sallah ba cikin fargaba da tsoro mun ka zo gida kuma a lokacin ma mun ji halbe da a hutu tun da wuri a gayi ma mutane dalilin da yasa ba a yi sallah ba a wannan masallatayya. A nata bangare babbar kungiyar malaman addinin musulunci ta jihar Difa ta nuna farin cikinta game da wannan matakin sa'adu malam alto shine shugaban kungiyar malamai na jihar dif masallatai guda goma sha ɗaya ne aka ba dama na su yi eh, sallah na kiyamun laili aka ce sauran masallatai da ba ba ba su yi haƙuri tunda a wannan duka ɗaya aka ba da goma sha ɗaya kenan alhamdulillahi ana ganin shekara mai zuwa yana yi wa a saki ko'ina bayan nan an ce a yi ƙoƙari a bi doka kar ya zamanto dan an ce a huta a yi sallolin dare mutane su mai da shi daman zirga-zirga a cikin gari wanda zai tafi sallah ya yi kokari ya shirya ya huto da takardar shi kartaɗin shi ya taho ya zo masallaci Allah ya kawo mana ƙarshen fitinan nan. Bayar da izinin gudanar da Sallah ta ƙiyamun laili wata babbar alama ce da ke nuna cewa zaman lafiya ya fara dawowa a cikin jiha ta Difa. A yanzu babbar buƙatar al'ummar jiha ita ce ƙara sassauta dokar zirga-zirga ta jama'a a jiha ta Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. To a gaida Abukar Isa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social duniyar matasa, da zamba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo tare da ni shamsiya Hamza Ibrahim jagoran shirin. zakatan wasu sun Madalla, shin a matsayinka na matashi yaya kake amfani da kafafen sada zumunta a wannan lokaci na azumin watan Ramadana musamman ma idan muka yi la'akari da yadda matasa suka mai da hankali kan shafukan sada zumunta wajen ɗebe musu kewa. Da wannan batu shirin ya karkata a yau bari mu ji daga bakin wasu matasan. Sunana Shehu Adamu Rijau. To game da yadda mu matasa muke ta'ammali da shafukan sada zumunta ko kuma in ce yanar gizo a wannan lokaci na Ramadan to gaskiya ya danganta da daga yanayin mutum ni dai a gaskiya a bangare na ina kiyayewa ta hanyar tabbatar da cewa ban aikata wani abu wanda zai iya yi wa azumin nawa illa ba kuma sannan ina yin abubuwa da dama waɗanda za su kara wa azumin nawa karfi ta hanyar duba tafsirai dai na malamai na karatu alkur'ani da sauransu dai sannan kuma ina kaucewa aikata duk wani abu da na san cewa zai iya yi wa azumin nawa lahani kuma wannan shine abin da ya kamata sauran matasa su yi domin gudun shan yunwa da kuma kishin ruwa na na banza saboda gaskiya wasu za su tashi a tutar babu ne sun sha yunwa da kishirwa kuma sannan babu lada. Suna na Zainab Ahmad. A gaskiya a wannan lokaci da muke ciki na ibada na watan Ramadan yana amfani da kafafen sada zumunta. Kusan zan iya cewa a rana zan iya amfani da su kusan awa ɗaya, zuwa biyu uku haka saboda akwai program da yawa sannan kuma akwai wa'azuzzuka da ake turawa mutum zai saurara at least zai fuskanta sannan kuma zai shiga yayi karatun Kur'ani ana ɗora hadisai da wasu abubuwa wanda suka danganci azumi don haka mutum yana samu ko da baka je masallaci ba ko wani abu. Gaskiya ni dai ina ɗaya daga cikin masu yin amfani da kafafen sada zumunta a watan Ramadan. Sunana Ibrahim Muhammad a takaice dai gaskiya ni magana da social media kamar a yanzu shine na dan aje wa because idan kika duba a rayuwa ta yanzu shine ke yawaita amfani da waya a maganar social media shine yana kosin na rage ibada da sauransu. Idan kika duba ba yanzu a hannuna idan da a ce kina bidiyo ne ko wani abu zaki ga cewa tarbi ne a hannuna so wannan tarbin ala kulli halin yana dauke min hankali na ina ma manta da maganar social media in yi duba ga wannan watar dan in samu wata alfarma a ciki sanan kuma mutane sukan shagala akan harkar maganar social media kuma gaskiya ni dai a baya can ina yawaita amfani da waya misali android phone ina wani lokaci na kan yi awa biyu uku ma ina nan ina data na always a bude ina yin wasu abubuwa a internet amma kuma yanzu gaskiya idan kika ga na duba ma misali sai dan duba wasu karatuttuka da wasu malamai suke dan yi da su tafsir. To albarkacin maudu'in muka ga dacewar jin ta bakin malamin addinin Islama Malam Dawud Abdullah don karin haske ta fuskan addini. Abin da mutane za su gane matasa shi duk abin da kake yi ya zama yana da limit yana da lokaci. Idan ka ɗauko shi kana tafiya a cikin abu to ya zama kana da lokaci da za ka kiyaye. Yanzu misali in kin auna mutane sun shagalta da abin da ya shafi social media fiye da komai a rayuwarsu. Wani zai wahala ba ya yi awa ɗaya bai iya buɗe social media shi ba. amma a social media din in ka duba za ki ga kashi ɗari wanda suke abin kashi tasa'in ba abin Allah suke yi ba inda a ce matasa za su raja'a akan platform na addinai na ƙarin fahimta ba platform da ake na wannan wa'azi ba a'a ainihin ginshikin addini a ce ka san fikihu yadda za ka yi ibada to da mutane da yawa za su amfana kuma za a samu sauki na biyu kuma matasa ko yaushe dama in ana nema a canja tunanin duniya matasa ake gurbatarwa to zamanin ya zo da daidai zamani da ake gurbatar da tunanin tsakanin matasa illar da ake wa matasa yanzu duk matashin da ya tafi social media karatu baya iya yiwa gurin shi hadda ba ta iya yiwa duk wani abu baya iya yiwa saboda me yana ganin akwai waya yana yin abu kaza zai samu kaza kuma sai aka yi yahudanci shine an mai da abin ana samun kuɗi a cikin sa to sai ya ɗauke hankalin matasa to in matasa suna da zurfin tunani masu tunani a wannan wata tunda da kayi wata goma sha ɗaya kana sha'aninka abin to in aka zo watan nan sai ka koma wa ufawidu amra ilallah inna allaha basirun bil ibad sai matasa su kokari su mai da hankaluwan ayyukan su gaba daya ya koma ina ya koma ga Allah subhanahu wataala hmm. shine in karatu ne ya zama yana yi kan wa'azuzzuka ne zai dinga ji ya duk abubuwan da yake na sharholiya a takaita shi hmm. saboda wannan azumin idan kai azumin ramadana manzo Allah ya ce man qama ramadanan imanan wa saban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumi watan ramadana kwana 30 kacal kuma Allah ya karbi wannan abin Allah duk zunubin da ka aikata in ka kai shekara 100 na baya Allah ya yafe maka to malam me ya kamata matasan su yi don su rabauta cikin watan ya kamata ya zama matasa su ɗauki cewa watan ramadana ya zama musu lokaci ne suke neman tuba na kurakuran da suka gabata a gare su ya zama in lokacin yayi duk midiyan da zaka yi sai ka canja tsari ka mai da hankali kada ka ga wani abin da zai iya kawo maka matsala azumin ka zai wahala a midiya daga safe zuwa dare kana baka ga wani abin da zai ma illa ba to mallam yayin da muke tunkarar karshen wannan wata ta ramadana menene ya kamata matasa su mai da hankali a kai musamman ma bisa bayanan da kai cewa a mai da hankali ta abin da ya shafi addini da kuma kusanci da Allah. Kin san watan Ramadana ya rabu kashi uku ne. Goman farko ita ce rahama da Allah yake ma bayinsa a cikinsa. Goma ta tsakiya shine gafara da Allah yake ma bayinsa. Goma ta karshe shine ‘yantawa da Allah yake ma bayinsa. To idan mun gane muna so mu rabauta ga Allah subhanahu wa ta'ala matasa da za su gane sai su raja'a akan rahama wajen tausaya ma al'umma. Shi rahama ma'ana ka tausaya ma wani wanda kaga yana cikin kunci da fama mai asiri kaɗan bashi wani abu. abu duk abin da ka taimake shi da shi Allah na ninninkawa ne duk kankantan shi shi yasa manzo Allah yake cewa inda za ku ba da barin dabino ga mai azumi Allah zai baka lada kwacen kwacen mai azumin idan aka shiga kuma koman tsakiya sai a yawaita alkhairai saboda ya zama yafiya a gare mu mu yawaita istighfari mu yawaita salati da sauransu saboda a samu yafiyan kurakurai da Allah subhanahu wataala ya sa muka aikata har a zo na uku a zo a nemi a yanta mu a cikin yantawa na Allah to dole mutane su gane cewa azumin yana tafiya tafiya muna kara himma ne matasa mu gane cewa fa duniyan na zamu yi shekara 60 ko 70 ne amma a kabari wata ruwaya ta ce sai mun yi shekara 70 idan bacci ne kai baccin wata goma baccin wata goma baccin wata ɗaya in ka dauke shi ba abin da zai samu jikinka saboda ba mu da tabbas cewa an azumin ya wuce zamu ga wani to mu matasa mu ne al'umma ɗauki al'umma ne gaba ɗaya to idan muka lalace fa gaba ɗaya fico ya lalace kuma mu gano illar da wannan midiya da wasu hanyoyi na sadarwa suke haifar mana a yanzu. ba Da fatan matasa mun amfana da wannan ƙarin bayani daga Malam Dawud Abdullah. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke fatan Allah ya datar da mu albarkacin watan Ramadana. Bi salam. A gaishe ki Shamsiya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu rajo Ya ce Najeriya kenan. Kaga mutum ya gama shekara takwas a matsayin gwamna a jiharsa ba tare da ya nawa talakawan da suka zaɓe shi komi ba. Kuma ya ce sanata zai zama kuma ya zama saboda mulki na a hannun shi. Tabbas wata shari'ar sai a lahira Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika talakawan ƙasa ta Najeriya sun yi namijin ƙoƙari wajen yin ibada cikin rabin kwanciyar hankali duba da yadda tsadar rayuwa ta zamo a kasar tabbas shugabannin ƙasa ta da ma sauran hukumomin jihohi a ranar lahira akwai kallo don tsakaninmu da ku sai dai allah ya saka mana sako daga sardaunan kwallon sau zaharaddin muhammad kaka mai sau. wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce Allah ya sa ware dala miliyan sha biyar domin magance matsalar karancin abinci a Najeriya da wasu kasashen Afirka biyar da Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Kuɗin su kai ga waɗanda aka yi domin su. amen. Saƙo daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Sani mai lange-lange ya wuri. ya ce rahoton da ya nuna cewa an samu mutane 56 da ke da ciwon koda daga watan janairu zuwa maris na bana a jihar borno abin damuwa ne matuka da fatan hukumomin kiwon lafiya za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin sun shawo kan matsalar. To yanzu kuma bari a saurari kwallar azumi albarkacin watan Ramadan. suna shine ibrahim muhammad fadil chief imam na amsco estate nan galadimawa abuja watan ramadana wata ne wanda yake ubangi wata ala ya tanada ɗaya daga cikin rukudan addinin musulunci guda biyar sannan kuma ɗaya daga cikin falalan azumi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa kasantuwansa koyuwar kofofi a cikin aljanna kofa musamman wanda aka tanada wa mai azumi ana ce da shi rayyan ko azumin nafila ko azumin farilla don mutum ya azumi shi wannan kofan musamman an tanada wa masu masu yin azumi falololi da dama wanda hadisai yake nunawa akwai hadisin da yake cewa a gaggauta bude baki duk lokacin da mutane suka gaggauta bude baki to ba za su gushe da alheri ba sannan kuma akwai hadisi na gaba da yake cewa a yi sahur shine a tashi cikin dare a yi sahur annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane matakar in suna sahur shi ma haka ba za su rabu da alheri ba da saboda haka ibada ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tare da attaqwa a ciki sannan kuma tare da ikhlasi domin idan mutum ya ga dama zai iya ci abinci ya fito ya ce yana da azumi amma tsakaninsa da ubangijinsa shi yasa ladan ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauke kayansa yake cewa ni zan saka wa duk wani mai azumi idan mutum ya azumi rana ɗaya don fi sabilillahi to ubangiji subhanahu wata'ala ya tada na masa gidan aljanna saboda haka mu azumci wata mai ramadana Allah subhanahu wata'ala sa mu dace Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukanmu sannan kuma halin da muke yanzu mu ɗauki azumi shine ya zama wasila muna neman gafara ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana ya kasance dukkan laifukan da muka yi mu koma ga Allah subhanahu wataala la'alla da albarkacin wannan azumin Allah subhanahu wataala zai sauke mana mu samu lafiya da kuma zaman lafiya a kasan mu Allah subhanahu wataala ya zama karbabbe a gare mu to da fatan an amfana ga takaitattun labarai Wata fashewa a wata haramtacciyar matatan mai a kudancin Najeriya ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 80 a cewar hukumar agajin gaggawa kasar. Fashewar ta faru ne da yammacin shekaran jiya Juma'a a wani wuri tsakanin jihohin Rivers da Imo da ke kudancin kasar a cewar 'yan sanda. Mun gano akalla gawarwaki tamanin da suka kone a wurin. Abinda Ifayi Inaji jami'in hukumar agajin gaggawa ta nema a yankin ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan ya kuma ƙara da cewa ta yiwu adadin ya ƙaru. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su kai ziyara Kiev a yau Lahadi. Jami'an Amurka za su kawo mana ziyara zan gana da sakataren tsaro Lloyd Austin da Anthony Blinken abinda Zelensky ya faɗawa manema labarai kenan a jiya Asabar. Wannan ita ce ziyarar aiki ta farko da jami'an gwamnatin Amurka za su kai tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Sai dai jami'an Amurka ba su tabbatar da ziyarar ba. A yau Lahadi 'yan Faransa suka fara kada kuri'a a zaben shugaban kasa zagaye na biyu wanda ake fafata tsakanin shugaba mai ci Emmanuel Macron da Marine Le Pen ta jam'iyyar National Rally. Macron To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. masu ƙayatarwa da sahihan labarai daga muryar Amurka. Kuna tare ne da VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM.